in sarki zai tara wannan ya raba ta ga malamai masu wa'azi da limammai wato akwai aikin da ya wuce wannan kuma shi raba ta kashi takwas inna masadaqatu lil fuqara wal na wal na alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fi riqabi wal garimi na fi sabilillahi wamna min sabili zan yana gudanar da waɗannan ayyuka da kyau kuma yana naɗa limammai masu waɗanda sun kasan abin da suke yi yana ba da iko ga malamai waɗanda sun san abin da suke suna wa'azi ya zan komi yana gudanar da shi da kyau akwai aikin da ya wuce wannan ai dama shi ne aikin da suke yi ah, sannan tura suka to suka ce a ai ba wannan ba ko ga wani nau'i ku ba ba sarakunan addini ba ne sarakunan al'ada ne wannan idan mutum ya yi tunani ai aisa shi bakin ciki ga wannan to ko yanzu in sun ka komo ga wannan to ina ganin za su tsare mutuncinsu kuma za su tsare girmansu mutane za su ci gaba da girmama su kamar yadda sun kasa saba Allah ya taimake mu gumi cewa lokacin da halifa ya zama sarki a shararai ban sake walawa a Kano ba to sarkin Kano Muhammadu Sanusi Murabus Allah ya ƙara tsawon ransa kuma Allah ya ƙara tsare imaninsa wato tun da na san shi wato na san shi da son addini ko da yaushe wato haddai da la'asar karatu ake gidansa malamai suna taruwa na taɓa halarta ba sau ɗaya ba sau biyu ba ina jin wato karatun da suke yi kuma ya taho ya zaune a yi da shi bayan haka nan kuma wato tun da ya sarauta wata shaiɗannu a gari ba su koma jin daɗi ba domin ya hana haɗuwar maza da mata wato ina a cikin gari wannan babban abu ne bayan da mutane sun saki jiki suna yadda sun gada dama ya hudu ya hana bayan hakanan kuma wato shi ne ya ɗauki sallar juma'a yana sallah tare da mutane a zamani yana sarki wannan ya ƙara ma musulunci ƙarfi ya sa mutane su ji daɗin halartar juma'a kuma sauraren hudu ba daga sarki wato tana shiga zukatan mutane fiye da ko'ina to bayan nan sai kuma abin masu shan giya duk ya hana ko'ina a ɗora shan giya cikin gari ban sanar ma kawai wajen arna wannan ba tun da ba musulmi ba ne wasu kuma ni ban san abin da ke gudana can ba amma da cikin gari na san wata ko da warin giya an ka ji ga wani wanda an musulmi to ya ba 'yan doka umarni su tsare shi har lokacin da safiya ta yi don a yi masa bulala wata ya tsaye da addini sosai gwargwadon iyawa kuma duk abin da ya same shi wato ya same shi ne saboda addini wato wannan shi ne na gare shi bayan haka nan kuma akwai wani abu shi ma wato ina tsammanin kyawun halin da ya gada duka na son addini ya gade shi ne daga bayero mahaifiyansa domin wato bayero wato kowane irin malami in ya tafi gare shi to zai girmama shi girma wadda babu iyaka wato kowa inda an ce wannan malami ne to ko magana ya yi masa ko kuma abin nan na san hamma